Allah taimake ni da addu'a domin akwai filin marayu a wajena wani mai kuɗi ya kwace mini gobe za a halarci kotu don haka ake yake burkon yan uwa taimaka masa da addu'a Allah ya tsare mu domin wannan zalunci kenan wato mutane suna da ban mamaki kamar ba su da masaniya game da faɗin Allah ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wato waɗanda suke cinye ko kwace dukiyar maraya ta hanyar zalunci wuta yake ci a cikinsa kuma dukan wanda yake kokarin zaluntar 'ya'yan wani kamar yana cin bashi ne na zalunci 'ya'yansa domin aya ta yi ishara wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida waɗanda suke jin tsoron su bar yara ƙanana bayan su ba su da wanda zai kula da su to su ma su ji tsoron Allah game da 'ya'yan waɗansu kuma su faɗi magana ta daidai game da 'ya'yan waɗansu yadda baka san aiwa naka kage kar ka yawa na wani yadda baka san azalunci naka kar ka zalunci na wani abinda Allah ya faɗa kenan cikin alkur'ani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa mutum hudu Allah an ce su na farko wanda ya yanka domin wani ba Allah ba na biyu wanda ya la'anci iyayensa an gane ko to wanda da ya shafi hadisin da muke magana a kai ko kuma bayanin da muke magana a kai mana zayyar manar al'ar iyaka kawai ta kasa idan mutum ya canja ta kamar ina da plot kusa da naka sai ka zo ka shigo cikin iyakata da zira'i ɗaya. ko kafa ɗaya ko kafa biyu wannan kawai idan kai kana cikin la'antar ubangiji kuma wani hadisin daban ya nuna idan mutum ya zalunci kasar wani daidai ɗani ɗaya ɗani kuma shine tsakanin babban ɗan yatsa zuwa ƙarami ka auna haka kaga dai bai fi inci goma ba in ya yawa idan mutum ya zalunci wani kasarsa gona ce plot ne menene daidai da inci goma to ranar tashin kiyama daidai wannan wurin sai an auna shi da faɗin ƙasan bakwai ƙasa ta ɗaya ta biyu har zuwa ƙasan bakwai a yi sarƙa mai tsawon wannan sannan a ratayawa mutum a wuyansa sannan a kora shi ta jahannama to naga ga wanda zai kwace wani babban fili ko wata gona ko wani gida ne ko na makamancin haka na marayu kawai da yana ganin shi mai dukiya ne kuma zai je ya samu alƙalai bara gurbi ya ba su kuɗi ya samu waɗansu lauyoyi a je a cika kotu da turanci shikenan a sallami waɗannan a kwace musu gida anan za ku yi amma a can gurin sai an ɗaukaka ƙara ba mala'ikan zai ɗaukaka ba mala'iku za su ɗaukaka on his behalf a madadinsa mala'iku za su yi bayani wa inna alaikum hafizina kiraman katibina na ma tafa'alun ta haka ya kamata mutane su ji tsoron Allah wani yake cewa ina tafiya zuwa lagos mukan tashi daga nan gurin karfe daya to kuma motocin ba sa tsayawa sai karfe sha biyu na dare ya halatta yan hada azhar da la'asar kwarai da gaske in dai karfe daya ta yi kamar dama azhar ta yi duk wanda karfe daya ta yi masa a nan najeriya kan a kowane gari ne karfe daya ta yi to azhar ta yi sawa'un lokacin zafi ko lokacin sanyi ko lokacin damana wannan baya canjawa takan yi kafin karfe ɗaya wani lokacin sha biyu da kwata wani lokacin sha biyu da minti goma azhar ta yi da haka duk wanda ya zo dab da karfe ɗaya ɗaya saura kwata zai iya haɗa azhar da la'asar ɗinsa an gane ko sannan ya kokari ya rike alwalarsa in zai iya rikewa har rana ta faɗi rana ta yi ta faɗi ko mota bata tsaya ba kai magariba da isha'i a cikin mota ɗinka don zuwa tsakiyar karfe ɗaya na dare sannan a tsaya to akwai matsala na cewa in kai isha'i a lokacin ko magariba lokacin su ya fita ko bai fita ba kun san dai shahararre shine lokacin su baya fita sai in alfajir ya keto amma ko hadisi da yake nuna cewa lokacin isha'i zuwa tsakiyar dare ne lokacin ta ya fita isha'i ma kanta ba magariba ba to kaga anan gurin dan gujewa wannan ya kamata mutum ya yi ko mota tana cikin tafiya ne ina jin kuma na sha ba da fatawa da bayanin yadda mutum zai tafiya mota tana cikin tafiya zai ne ta hanyar imai dan shine halin da kake da ikon yi saboda da haka baka da ikon yi Allah ko baya kallafa ma sai abin da kake da ikon yi in son samu ne mota ta tsaya kai mota ba za ta tsaya ba dan masu ita ba su tsara su tsaya tun da su arna ne kaga baya da ka iya wanda yake cewa gaskiya ne mutumin da yake da janaba a jikinsa mala'iku ba sa zuwa wurinsa Allah ban sani ba Allahu alam mai tambaya ta biyu ce mutum da yake cikin jirgin sama sai lokacin sallah ya yi kuma babu ruwan alwala kuma babu kasar da zai taimama mai zai yi wannan ma mun sha sa a baya ya kamata in yi wannan waye mai zai yi mai mutum zai yi yana cikin jirgin sama ga lokacin sallah in yace sai an tsaya jirgi ya sauka lokaci ya fita kuma lokacin baya da alwala ba ruwan alwala ko babu kasar da zai taimama a cikin jirgi din to sai ya sai ya yi ta haka nan ko ba alwala sallarsa kuma ta yi lallahi kallifu Allah nafsan ka da iko ba ka da iko sai wannan to sai ka abin da kake da iko akai an gane ku wannan ce su dalibai ne yan makaranta za su yi jaraba a high islamic suna bukatan a taimaka masa da addu'a Allah shi ba ku sa'a wannan kuma yace hadisi wani yake cika sallah a yayin da yake cikin tafiya in na ka kawo wannan hadisin fa ba za ka iya kawo ba inda ta kai a kwanakin aikin hajji na yadda amma kalmar cikin tafiya kuwa kaga tana da faɗi ta shafi tafiyar aikin hajji da tafiyar da ba ta aikin hajji ba ka fahimta wancan ana maganan yana cika sallah a lokacin da ya je aikin hajji ba wai a cikin kowace tafiya ba sai eh, da iyakacin sani na wannan shine amma in kana da wani ƙarin bayani kuma ka rubuto gobe da gobe da magariba kuma sai mu karanta to waɗannan su tambayoyin da ke hannu malam ba ka daga hannu bismillah wa alaikum salam eh. ah, ina fahimta wani guda kuma shi sa cewa idan mutum ya je gari da matarsa ba zai ba sai kuma shi yana ba ma kuma yana da gida ɗaya hankali sai sai gari sai ji ba ma da mata da gida can ma zan ba ta kuma dawa da gari ma yanzu zan ba ta mata ne haka ne idan kana da mata guda biyu a gari daban-daban yayin da ka je kowane ɗaya cikin nan guda biyu kai ɗan gari ne da haka ba za ka yi kasar ba cika sallah za ka yi don kana da mace a garin kana da gida kana da kana zama yanzu ka gani a Kano bana kasaro a Bauchi ma bana kasaro duk cika sallah nake a dukkan kuma kasar nake nan kasar nake a kan hanya zai yi kasaro idan ya taho daga can kafin ya ji zai yi kasaro amma in ya isa garin ake magana na'am yadda baya da kaidajjen lokaci ta fuskar cewa adadin kwan adadin tsawon tafiya kilomita kaza to haka ko kwana nawa za ka yi in dai kana nan a matsayin kai matafiyi ne baka zo da niyyar zama ba to sunan ka bai kasaro ba wai kwana hudu ne kadai ba manzo Allah ya je fatawa maka yayi kwana 17 18 da yana kasaro ya je yakin tabuka yayi kwana makamancin haka 18 sha wani abu duk yana kasaro kaga ya wuce kwana hudu eh na'am kwarai idan mai kasaru ya zo zai bi mazauna gida za su yi sallah zai cika sallah idan zai yi sallah shi kadai to zai kasaru idan zai musu limanci haka kuma kasaru zai bar cika ban gane ba ya halatta idan mai kasar ya ya zo za a tayar da sallah ta jam'i a wajen wajibi ne bi sallan jam'i kar mutum ya koma gefe guda ce ai mu kasar muke za mu yi sallah ma nan gudan wannan kun saba sunna idan ba ku zo ba kuna masaukin ku a zaune ana ta kiran sallah a masallaci sai dai ku ansa kiran sallah dan ku samu lada amma ba sai kun zo masallaci ba sai ku kasarun ku a gida kana fahimta da kyau amma ga ku a masallaci wani ma har za a tayar da sallah sai ga mutane a zaune gefe guda fa waɗannan ba ku ba ku sallah ta mu kasar muke yi za ku masallaci ne ku cika an gane ko saboda addinin musulunci yana son wahada haduwar ba za ka koma waɗanda suka fi muni ma su ne waɗanda ana yin sallah su kuma suna gefe suna yin kasaru wannan kan yafi wannan mamuni wanda ya zauna shi bai fara yi ba har sai da aka gama to ya shi dama dama duk da cewa shi ma in zai bi zauna gida shi ya fi dan sunna din shine idan ka zo ka samu ana jam'i sai ka bi su ka taho ka nufo jam'i ne ba a waje ba ka ba a matsayin ka na mai kasaru in ka zo wurin za a yi to lalle sai ka bi dan haka aka tambaya Abdullahi da Abbas me yasa mai kasaru matafi sai ya sallar raka'a biyu amma in ya bi mazauna gida sai ya cika yace tulka sunnatu abil qasim ce wannan ita ce sunnar baban qasim sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam wannan mas'ala ce ta tarikus salati mun sha maganar ta nan gurin mutumin da gashi baligi mace ko namiji baya sallah me hukuncin sa waɗansu malamai suka ce matukar ya yarda da wajabcinta yi ne kawai baya yi saboda sakaci ko jahilci wannan yana nan a matsayinsa na musulmi waɗansu kuma suka ce a'a bambanci tsakaninmu da kafirin sallah da zarin ya ƙi yin sallah shi ya kafirta kaga matsala ce ta saɓani imamu ahmad bin hanbal yana cikin waɗanda suke ganin matukar ka bar sallah mutum ya bar sallah yana baliginsa har lokacin da ya fita ya ki tashi yayi kuma yana da hankalinsa ba bacci ke ba ya kafirta ya kafirta yace domin abu guda uku ne Allah ya ce idan kafirai sun dakatar sun daina in sun yarda da dana babe guda uku to mu daina ya kasu in ba sai da ba za mu yake su shine da kalmar shahada da sallah da zakka fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum aya ta gaba fa ikhwanukum fid din wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun sai ubangiji tabbatar da yan cikin addini yayin da tabu sun daina shirka kaga sun yi kalmar shahada kenan aqamu salata atu zakata an gane ko wannan shine wajhul istidlal dan an tabbatar da ukhuwa ta addini yayin da ya kasance sun abin nan waɗannan ababe guda uku sun tabbata shine kalmar shahada sallah zakka da to shikenan wannan ukhuwa ta addini babu ita kenan to amma Imam Malik ibn Anas shi da waɗanda suke tare da shi kawai wannan fatawa suna ganin cewa rashin yin sallah baya nuna mutum ya kafirta lalle kan yayi sakaci kuma har ma za a kama shi a zan yi ba ka yadda da wajibin ta yana da wajibi ce amma ba zan yi ba ban shirya ba kawai ku kyale ni ce a kama shi a kace shi amma lokacin haddi ne ba wai kafiri bane shi kun gane to shi kuma hujjarsu shine suna ganin cewa na farko dai akwai hadisi manzala sassan ke cewa za a wani lokaci nan gaba da hatta alqur'ani din nan za a nemi wanda suka iya wani ba a cikin sa an rasa kiyama idan ta matso kenan har za a samu waɗansu mutane ƴaƴan musulmi ne amma babu abin da suka sani na musulunci sai kalmar shahada ba su san sallah ba ba su san azumi ba ba su san komai suka ce mu dai wannan kalmar ɗaya muka ji ana faɗa amma manzon Allah cikin hadisin ya sa musu suna musulmi shine shi kan Nasiruddin Albani ke cewa to kaga anan babu magana sallah amma an sa musu suna musulmi yace inda a ce rashin yin ta na kafartar da mutum da ba za a sa musu suna musulmi ba sannan watan aya da Imam Ahmad da shi da wanda suka kafa hujja da ita fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata suka ce ya kar mutum daban kuma kasancewa su kafiri daban ba dukan wanda ake yaka bane yake zama kafiri an gane ko a iya eh, yakar mutum kuma gashi ba kafiri ne bane albugatu misali yan tawaye da suka yi wa gwamnatin musulunci tawaye za su yi aware kaga ya halitta a yake su kuma za a karkashe waɗansu ma a cikin su amma ba a ribaci duke su a matsayin ganima sannan ba a kama su a ce sun zama bayi kun fahimta dan Allah ce qatil lati tabihi hatta tafiya ila amrillah kaga za a yake su amma ko mumune ne dan farkon aya ce wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu duka ta'ifar guda biyu cikin mummune ne dukkan su mummune ne amma ga ta ce faqatul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwa ya kara tabbatar da ukuwa din duk da gashi an yake su kuma an karkace su ashe ba duk wanda aka yaka ba da yake zama kafiri a eh kar mutum dalla daftar da shi ya zama cikin yan tawaye a eh kar mutane in suka yi gungu suka ce daga wasu daina ba da zakka ko da sun yi da wajibcin ta sai a yake su a karba da karfin tsiya amma ya kasu bayan nuna sun zama kafirai to da haka dai wannan duk ba shi ke nuna cewa wannan so muke mu samar da hukunci na wanda baya sallah shin kafiri ne shi ko musulmi malamai sun yi maganganu guda biyu waɗansu sun ce kafiri ne waɗansu sun ce musulmi ne to amma wanda yake sallah fa akwai wani maganganu guda biyu duk kowa ya da ne to kaga mutum rufin asirinsa shine sai sallah din da haka abinda waɗansu yan mata suke yi wai don su kawai yan mata ne suna ganin ba su fara sallah ba sai sun yi aure wata ma bayan ta aure sai ta haihu ɗaya za ta fara sallah da azumi da ita amarya ba ta sallah to kaga wannan jahilci ne da jahiliyanci duk shakiyanci na duniya sun iya da kalle-kalle da leke-leke da eh, ado da wacece da taɗi da saurayi da zance da ƙarya duk sun iya amma kuma baki iya sallah ba ai akwai taɓewa ciki hausawa suka ce shi itace tun yana ɗanye ne ake lankwasa shi idan ya bushe fa sai dai ya kare ba zai lankwasu ba to don saboda haka iyaye ne ya zama wajibi su tarbiyyanci 'ya'yansu kan addini akwai iyayen da suke da sakaci mutum yana da ya'ya samari ba su da sun yi sallah ko busi ba yana da ƴaƴan mata ba ruwan shi da sun yi sallah ko busi ba yana da yarinya tana shekara tara shekara goma shekara sha ɗaya ba ruwan shi ma da ya fara mata bayani ko ya sa uwarta ta yi mata bayani ko ya sa ta makaranta a yi mata bayanin jinin hala wanda a lokacin tana gaba da farawa sai ta fara jinin hala ta yi ta kuka me yasa yake kuka kar ta je gida a ce ta yi iskanci ita bata san ma me ya haila ba gashi ta fara kafin ta zo shekarun da kamata babanta ya koya mata komai haifa ta koya mata akwai shekaru da zaki kai zaki samu jini mai launi kaza mai launi kaza mai kama kaza kuma in ya zo ga hukuncin cikin musulunci ba za ki sallah ba ba za ki azumi ba ba za ki kaza ba za ki kaza ba kuma da ya yanke gashi dole sai kin yi wanka sai kin yi kaza wata za ta koya mata wannan baban ta zama ta koya mata wannan la haya fi din ba koya cikin ba wani kunya cikin harkar addini sai ka za ka koya mata dan so kace ka yantar da ita daga wuta dan ka kai ta gidan aljanna to ko ba zai yi wannan ba sai ka dasa mata wannan sai ga iyaye ba sa iya hira da su idan mazan ne haka ne idan matan ne haka ne yaro yana dan shekara 14 zo da balaga kenan har ya fara mafarki bai san me mafarki ba bai san yanzu me yi ba bai san daga me ya shiga ya fita ba ya shiga ina ya fita daga cikin wani zango na rayuwa ya shiga cikin wani sabon zango da ba da shi ba wajibi ba ba baligi bane yanzu ya zama baligi da abu kaza bai zama wajibi akan sa ba yanzu ya zama amma kuma duk bai sani ba to wannan wajibi na tarbiyya ne da yake tilas akan iyaye ina ganin kuskure ne muke babba da duk abin da 'ya'yanmu suke so a duniya zamu ba su kawai addini ne ba mu koya musu idan sallah ta zo za mu yi musu dinkin sallah karamar sallah ko babbar sallah idan ana biki a dangi za mu yi musu kaya su yi a shuɗi su yi waye su duk su yi anko su yi wane ne duk wani abu da suke so za a yi musu idan ana yayin wani takalmi idan ana yayin wani gele idan ana yayin wani abu da wanda ya dace da addini da wanda bai dace da addini ba duk za mu yi musu amma wai mu tsaya mu hira addini da su su ba za mu iya ba akwai uban da har zama yake da shi da 'ya'yansa su yi taɗi kan ƙwallon kafa suwaye suke semi final suwaye suka zo kwata final suwaye aka fitar kafin kwata final suwaye za su buga final yaushe za a yi final wace za ka zaɓa shi da ya'yansa ko kunya ba ya ji amma ba zai zana ba su tattauna kan yakin badar ko yakin uhudu ko gazo khandaq ko azabi ko wace ce ba ruwan shi da wannan ba hindu za ka tattauna ɗanka kan wannan ya zama shirme kenan ya'yanka yan mata kuma ka zauna da su ka saki jiki da su kai uba ne lokacin da zaka faɗi wannan kana faɗa ne a matsayinka na uba kalmar da wani namiji wanda ba muharramin ta ba zai iya faɗa mata ba kai zaka faɗa mata kai tsaye idan jinin al'ada zo ga yadda zaki ga yadda zaki ga yadda zaki ga alamomin zuwan saki tambaye mai sarki ta kara miki bayani ita mahaifiyar ba wani kunya ta zauna da ita ta faɗa mata ta abin nan ko kishiyar mahaifiyarta to amma sai yara su tashi zagadam zagadam suna yawo suna cin cingama kan titi da wani gyale irin ta ya gantali ba abin da ya sha musu kai ko wani irin eh, wani irin siket dogo da ake yanzu a yanka tsakiya har ma ko wani wanda eh, wani daurin dan kwal da ake haka a Kano ana ce masa raunin Isa Waziri a Bauchi kuma kai wani wata riga mai akakken baya wani yanzu Bauchi ba shari'a Cakiyanci kala kala a duniya kuma duk ƴaƴan musulmi ne suke wannan kuma duk waɗannan iyayensu suna ne yanzu za ga wani mutum kullum a masallaci a sahun gaba zikiri hailala amma sai ga ƴaƴansa gaba ɗaya ma ba su san shi yana wata duniya su suna wata duniya daban ba su yi matin da juna ba in sun fito bai kamata a ce wancan 'ya'yansa ne ba to wannan sakacinmu ne waye ke tashi sallah asuba ya tashi 'ya'yansa waye yanzu in ya koma zai tabbatar wancan kin yi sallar isha'i wani kai sallar isha'i wani kai kaza in ma ba unguwa dai kuke ba kenan to ki ba ki to maganar shafa ido turifa maganar ladubban kwanciya dan za kwanta da me da me kake yi waye yake wannan muraqaba din ya bi 'ya'yansa. sai ga mutum idan mana da sukuni yana da boys quarters nan ko ziyara ba kai wa yayan wanda da zai kai ziyara wata rana da ya sha mamaki ɗakin samari wallahi idan baka kai ziyara za su lalace gaba daya tun daga kana shiga ɗakin dama daga kalandoji da ke jikin ɗakin zaka san me ake ciki hoton mata ne tsirara da waɗansu irin yan rasulun nan kitika kitika kamar aladu da yan kwallon kafa da wane ne kaga ba yadda za a mala'ikar rahama ya shiga nan billahi da mala'ika leka fita zai ba zai taba shiga wannan wurin ba ba ruwan shi da mai wannan ɗakin hotuna duk gashi nan na arna ya hoto kan ko na limamin ka'aba ne ka ajiye mala'ikar rahama ba zai shiga ba billahi ballazana hoton arne wallahi ba zai shiga ba kun ji da na rantsa muku da haka manzo Allah ya nasanta cikin hadisi to ballantana hoton arne to kuma shikenan ka bude albam din suka gani dan ka duba albam din su duk hoton yan mata ne kala kala wata irin unguwa kaza wata irin gari kaza wata irin kaza wata irin kaza kuma ka duba irin abin da littafin nan na rubuta adireshi dan dayari din sa kai ta gani maganganu da tsiya da lambobin telefon kamar me kamar wanda yake hada wani business a duniya ko ba abin da yake kulla fa kawai magana ce wancan tana unguwa kaza wancan tana gari kaza wancan mun zauna kaza wancan lokacin muna fatuwa wancan lokacin mun yi kaza wancan mun yi remedial tare haka kawai wannan dai kawai shikenan kuma wannan shirme ne zai zo ya wuce ko babu wani ɗanɗano da kake ji babu abin da zaka karu da shi a wannan zai zo ya wuce ya zama shirme da wanda yayi da wanda bai yi ba duk lokacin ya riga ya wuce sai dai wanda yayi zunubin na nan najaransa wanda bai yi ba babu komai file dinsa clean ba komai a wanda ya tsaya kuma duk mala'iku sun gan shi sun rubuta to haka yan matan ne wake zuwa ɗakin su kun ga akwai wata lalacewa da ta zo saboda tashoshi na talabijin na waje na tauraron dan adam na satellite da ake da su ababai na fitsara wanda ba mu da su da yanzu shi shigo mana yanzu fa har kungiya ake samu ta mata masu neman mata yan uwansu wani mutum ya zo waje na yana kuka da kansa yana kuka yace min gasta yake nema an ce result ɗinta ya fito yake son ya je ya ce faɗa mata ta zo yace shi ya shekara ce yace shi tunda aka gina ɗakin da bai taɓa shiga ɗakin to rannan da yake ya zo da kakkawa yana son ya je ya faɗa mata ta yi kaza sai je kunna kai ɗakin kawai sai ya tarar da wata ƴar uwarta budurwa ta danne ta tana ta mamatsa mata nono akwai kuma wanda ya tarar da matarsa ce take cikin wannan halin kai kawarka tana kawance da yan mata baka san su ba su zo su shiga daki su dade baka san me suka ce ba haka yin yan samari ne ba ƴaƴanka suna da abokane barkatai da arna da musulmai da masu sallah da marasa sallah baka san suwaye abokanai ba ta akai ka sa zargi ba amma ka sani suwaye waye wani abokin ka da nan dan gidan suwaye. waye waye babansa a wace unguwa suke a ina kuka fara haduwa a firamare ko a sakandare to da ma dai kuna zuwa juma'a dai tare ko inda ake karatu haka ta zauna cikin ruwan sanyi ba wai sai ka daga kara ko ka zazzare ido ba cikin ruwan sanyi sai ka fahimci abubuwa amma idan ka kyale sai ɗanka ya lalace sai yarka ta lalace amma ina amfanin waya cewa mutu yar musulma budurwa kuma ta girma ta balaga kuma ba ta sallah me amfani ta kenan shikenan kuma ana nan wata rana sai babanta ko babata to da Allah ya taimaka mata akan maka Allah ta samu miji ya zata ta samu miji in yi mata addu'a bayan ba ta sallah sai dai yi mata addu'a Allah sa ta yi sallah amma dai ba zan ce Allah ba ta miji ba a halin yanzu kawai a jiya ba wani ga tanar rabi arni ya rabi musulma a kawai wani haka zangangam haka kawai ba ta sallah ta dai mai mata addu'a Allah shirye ta Allah sa ta fara sallah Allah sa da idan ta fara sallah tana kiyamul laili tana hijabi tana arin kirki to sai mu daga hannu ya ubangiji arzata da miji na gari ya ubangiji arzata da miji na gari mai tayi wannan sai mu takaita a haka sai Allah ya kai mu gobe da magariba da izinin ubangiji ta'ala wani ya rubuta tambaya da cewa kwana nawa zaka yi zaka gani ko kwana nawa zan yi kai dai ka zo gobe kar ka yadda gobe ta barka kawai shine shawarar da zan baka assalamu alaikum warahmatullahi